bai wani kalli sikirin ɗin ba ya danna tare da karawa a kunne da sauri ya miƙe zaune yana ware ido tare da saka kafa ya shurar da kafan Nabil yana ɗaura masa a kafa kafada jin muryar maminsa ta cikin waya cikin ɓacin rai take tambayarsa inda ya kwana mami ina gidan su Nabil ne fa ka taso yanzu yanzu nan ka zo ka same ni a gidana wallahi ka ƙara mintuna ashirin ba ka zo ba ko sai na mummunan saba maka nonsense kawai tana gama magana ta yanke wayarta sake baki lab yana bin wayar da kallo cikin mamaki sai kuma ma mike zaune da sauri wandonsa da ke kan kayan nabil ɗin ya jawo ya sanya a kan gajerun wandon da ke jikinsa wanka da yake sanyi ne ya ma fasa ya ɗau rigansa da sauri ya buɗe ƙofar ɗakin ya fita cikin hankali a cikin kankanin lokaci ya isa unguwar su mami na gidan ya buga da ƙarfi mai gadi ya buɗe masa cikin gidan ya shiga da sassarfa don shi san ma ya san ba wai kwanansa a wani waje ba ne ya ɗaga masa hankali illa yanda ya ji mami ta magana ya san babu lafiya tura kofar falo yayi ya shiga sai kuma ma ya yi turus ya tsaya ganin wacce ke tsaye a tsakiyar falo hankali ya so ciki maminsa ne zaune a kan kujera sai alhaji suleiman shi ma a zaune yake gara a zaune a kan kafet wato farida budurwan anwar na dam ita ce take tsaye kallo ɗaya za ka mata ka ga ainihin kamarta na rashin mutunci ga baki ɗaya ta zabce sanye take da labcecen hijab har ƙasa sai niƙab da ta ɗaga shi sama fuskarta a bayyane nuna fari da yatsa yana ya mutsa fuska ya ce wannan kuma wace ce mami me take a gidan nan ba aure an ce an fasa da ita ba me take nema a nan juyawa farida ta yi fuskar ta jawur idanuwanta a kumbure tum ta soma magana kamar haka wallahi tallahi lab da karaba ne da farin ciki na karaba ne da walwalata ka haddasa min baƙin ciki na rantse da wanda raina yake a hannunsa ko zan yi yawo tsirara lab sai na haddasa maka kai ma bakin ciki da rubuta ka rubuta ka ajiye na zo ne na baiwa uwarka sallau tunda har kai sanadiyan da baƙin ciki ya kashe mahaifiyata ta bar duniya jiya kuma akan abin da kai ba zan barka ba miƙewa mamiti ta ce ke karamar 'yar iska ya kashe miki uwa koko baƙin cikinki ya kashe ya kashe ta sha sha sha ƙaramar 'yar bariki za ki zo ki ce ba za ki bar ɗana ba a gabana a gabansa to wallahi ba zan bar maganan nan ba sai mun danganta ta da kotu sai an rubuta kamar yadda kika ce duk abin da ya samu ɗana ke ce sila ba da mutunci kamar yadda kika nuna zan gwada miki yadda ake rashin mutunci Mami na ƙarasa magana da sauri ta shiga ɗakinta. Ganin hakan ya sa Farida barin gidan da sauri tana rantse-rantse ba za ta bar shi ba. Lab kan ma da Rab duk shuru suka yi suna mamakin yadda Farida ta san Lab ne ya tona mata asiri. Fitowa Mami ta yi a ɗaki tana waya da wani barista akan za ta kai ƙara station yanzu za a turo su kotu. Ƙofar falonta ta nufa hannunta ta ɗauke da hijab har a lokacin ma hannunta ɗauke da hijab har a lokacin ma hannunta kare da waya a kunninta da sauri alhaji ya miƙe yana dakatar da ita akan babu inda za ta je ta koma ta zauna bude baki ma mai ta ce ta yaya ma zan yi na zauna wannan shegir yarinya har ta isa ta shigo gidana a gabana tana ma yaro na wani har da shan alwashin ba za ta bar shi ba ka san me za ta yi masa gaskiya ba zan yarda ba wallahi dole na san abun yi na ce ki dawo ki zauna amina kika san ko zafin mutuwar mahaifiyarta ne ya sa mata faɗa miki haka da me za ta ji yanzu da mutuwar koko da abun da zaki mata yanzu daga masa hannu a mamaye ta cikin masifa ta ce wani irin bata da hayyacinta wani irin bata cikin hayyacinta ba wani bata cikin hayyacinta za ta gaya mishi ma haka wallahi da hankalinta wato ma na bar magana maganar ma ta wuce ko daga baya ma na zo na ga ɗana cikin wani hali ba a'a ban sani ba kin ji na rantsi amina babu inda zaki na gaji na gaji wannan wani irin abu ne haka fi sabilillahi ban isa da ke ba kenan ko ban isa na ce ki bar abu ki bari ba sai kuma ma ya miƙe tsaye cikin ɓacin rai yace kai ransa a ɓace kawai ya bar gidan komawa ta yi kan kujera ta zauna ta dafe kanta da sauri lab da ɗan uwansa suka nufi mahaifiyar tasu ganin ma kamar ma kuka ta fara rungumar ta laɗin ya a rikice da sauri ta ture shi tare da wanke shi da mari ta soma magana cikin kaushin murya matsamin daga jiki lab ɗin ya zanyi ya zanyi da kai ya zan yi da kai duk abin da na faɗa maka baka baka aiki da shi duk abin da na gaya maka yadda za ka yi ba haka kake yi ba duk abin da na ce ka aikata ba shi kake aikatawa ba kwata kwata baka ji ko dan mahaifinku baya raye ne ni kuma bana tare da ku ne shi yasa mun kuke abin da kuka ga dama so kake hawan jini ya kama ni ni ma na mutu na bar ku ko eh da sauri rap din ya rufe mata baki hawaye na bin kuma tun sai ya ce dan Allah ma me kada ki ci haka ki sanya mana albarka don shi muka fi bukata a yanzu insha Allah ko babu mahaifinmu a duniya za mu zama abun kwatance da alfahari ba za mu taɓa yin abun Allah wadai ba abu ya jafar muzammil suna iya bakin kokarin su wajen ganin sun tsaya akan tarbiyar mu mami in ba za ki yaba musu ba bai kamata ma ki gaza ki ga gazawar su akan akan mu ba dan Allah ki yi hakuri rungumar da dan nata tai rungumar ɗan nata ta lab da ke zaune a ƙasa tun da ta ture shi ya eh, sun koyar da kansa har yanzu ma bai daga shi ba sai da ma ya ji abin da mamin nasu ke cewa lab tun farko ni ka fara kawo zancen fari. Da na ce maka ka bar zancen ashe lab baka bari ba sai da ma ka bibi yarinyar nan ka tona mata asiri yanzu kuma ta zo ta sha alwashin ba za ta barka ba me yasa ma kake son damuwa da waɗanda ma ba su damu da kai ba kake son gwaninta waɗanda ma ba gwaninta za su gani ba hmm? ba za su yabe ka ba me yasa me yasa na ce maka me yasa lab ta tambaye shi da ƙarfi ɗagowa ya idanuwarsa jajir ya ce saboda ɗan uwana ne ba zan so mugun iri a cikin zuriyarmu ba kuma ma na tabbata ko ni ne anwar shi ne ni sai inda ƙarfinsa ya ƙare wajen hana auren nan murmushin takaici ma ta ce lallai yaro bai san wuta ba sai ya taɓa da a ce ka san wace ce halima da ba za ka ɗaga ido ka kalli yaranta so biyu ba ba za ka iya daga ido ka kalli yaranta ko sau biyu ba halima ta musguna min a rayuwa halima ta yi min sharri kala kala ba ta da muƙiya kamar ni amma na san baka san tarihin gidanku ba illa suna da ka sani da yan uwanku a yau zan baka labarin tushen aure na da mahaifinku da kuma dalilin aurensa da na yi ina karamar yarinya yana babban mutum waiwaye adon tafiya Alhaji Alhassan Dogo Mai Naira shine cikakken sunansa ainihin su Fulanin Gombe ne, haifaffun cikin garin Gombe. Alhaji Alhassan tagwaye ne da taɓai masu sanin masu tsananin kama da junansu wanda a lokacin zai wuya kaga tagwaye tsofaffi masu kama irinsu shi da ɗan uwansa. Alhaji Hassan tare suka taso komai nasu iri ɗaya suke hatta karatu kos ɗaya suka karanta. Alhaji Alhassan na da mata ɗaya ƙwallin gwal. Hajiya Aisha wanda yaranta suke kiranta da addayya auren saurayi da budurwa suka yi da ita har Allah ya azurta su da 'ya'ya guda biyar Umar abu, sai da Umar ya ja ya yi wayo sosai ya soma zuwa makaranta kafin na aka haifi Jafar saboda haihuwar Aisha tana da tazara sosai sai da Jafar ya girma kafin na aka samu aka haifi Sumayya wato goggo sai autanta Muzammil wato onkul Alhaji Alhaji Alhassan kuɗi sun zauna sosai haka ma Alhaji Hussaini shi ma yayi aure amma har tsawon shekaru matarsa ma bata taba haihuwa ba duk da Alhassan ya sha bashi shawara akan ya ƙara aure amma kememe yaki yace haihuwa na Allah ne kuma ko bai da rabon 'ya'ya a duniya 'ya'yan Alhassan ma sun ishe shi da haka yake kashe masa baki ba yadda ya iya ya ƙara magana Umar ya yi aure bayan ya kammala karatun sa, har mahaifin nasu ma ya gina sabon kamfani kuma ya bashi shi manaja a kamfanin. Yana gudanar da ayyuka a cikin. Umar na da yara guda uku matarsa Halima wato Mamu, ɗansu na farko Anwar, sai mai bin sa Sharif da ƙanwarsa Umaima. Bayan haihuwar Umaima ne ya ƙara aure ya auri Ummu ta haifi ɗanta na farko Uzaifa a lokacin. Jafar ya yi aure shi ma ya auri Khadija Ninne. Yana aikin gwamnati, yana da yara guda hudu Hashim, Fatima sai Aisha. Amaryar Anwar kenan sai auta Majid a lokacin ma yana jinjirinsa. Sumayya wato gogo ta aure ta aure sarkin Katsina tana zamanta zaman aure a can. Muzammil lokacin an fara zama saurayi har ma an shiga jami'a ana karatu a cikin garin Gombe. Alhassan mutum ne mai haƙuri da tako da jan nashi a jiki sosai. An ba shi Minister of Labour and Employment. Kuɗi ya zauna sosai. Hakan ya sa ma ya gina babban gida ya ɗau ‘ya'yansa da ‘yan uwansa Hussein ya maida su cikin gida. Gida ne da ake zaman lafiya kuma babban gida sai abin da ba za a rasa ba. Mamu wato Halima mace ce mai masifar tsiya da kasa hakuri. Yayin da Ummu ta kasance ‘yar babu ruwanka hakan yasa zaman su ma ya sanyi dan ko mamun ma ta hau Ummu ba ta kula ta iya akwai gajeren hakuri sai dai kan mace ce mai tausayi matuka tana kaunar mijinta da yi masa biyayya daidai gurgudo sosai sannan babu ruwanta da sawa wa ta ido dama fad nasu ma daban tsakanin ta ma da su akwai rata sosai shi yasa ma ba a jin kansu goggo badawiya matar alhussein dama ita mace ce mai sanyin hali ga yawan shuru-shuru shi yasa ma gidan bai da hayaniya kamar gidan yawa a wata litinin alhaji alhassan da tagwayensa suka je wani ƙauye na Fulani Fulanin Usul da ke ƙaramar hukumar Bajoga da ke cikin Gombe. wani rikici ne da ya afko tsakankanin fulani da manoma sosai aka ma fulani barna kuma ma ya mugun tausaya musu shi yasa ma ya taso takanas ya je rugun minista ya miƙe ya shiga rarrabawa jama'a kuɗi sosai yan ƙauyen suka ciga suka cika da murna ga kayan masarufi da aka sauke musu mota babba ana rarrabawa buhunan shinkafa da masara tun daga nesa ya hango ta. ɗauke da robobin nononta a kai dawowarta kenan daga cikin gari ta kai tallan nono tana dawowa su uku su ke tafe tana tsakiyarsu ganin yadda ma ake rabon abinci da kuɗi yasa sauran abokan tafiyarta suka ajiye robobinsu da gudu-gudu suka wuce suka je gaban mota da kuma dattijon da ke raba kuɗi suka je gurin shi tunda ta ɗago ido ta kalli wajen bata ƙara kallo ba tafiyar ta kawai take miƙewa PA nasu mika ma shi kuɗin yayi hannunsa ya ci gaba da raba ma jama'a ya nufi barin wajen da sauri security suka mimmike za su bi shi ganin hakan ya sa shi shiga mota kawai ya zauna amma dai bai rufe murfin ba yana kwantan yaran da suke tare da ita ya fato ya fato security ya yi ya sanar da shi akan ya kira masa yaran da suka dau buhun shinkafa ta gwamnati akan sunan su biyu kiran su security suka yi duk ma da kowa ya san yadda 'yan kauye suke da tsoro hakan ma bai hana su zuwa ba jin abin da ya raba musu kuɗi ne ya kira su aje shinkafan suka yi da sauri dai suka nufi motan kabo na isa gida ta aje roban nononta tare da sauran masifar kabo tana isa gida ba tare da ta aje roban nono ba ta saurari masifar da innon take mata akan ta san ana raba abu ba za ta je ta karba ba ai in ma ba ta samu ba in ma ba ta samu ba yayin ta zai samu in kuma ma suka samu dukansu ai ƙaruwansu ne ɗaki kawai dai kabo ta shiga ta fita da sosonta sai sabulun soson soda da ta ɗauka a jikin soson. ƙanƙani ne dama sabulun ta ja ruwanta a rijiya cikin kwalla ta nufi kewayensu aminatu shi kenan shine cikakken sunanta yarinya ce da ba za ta wuce shekaru goma sha shida ko sha biyar ba kyakkyawar bafula tana ce farasol da ita sai ƙauyanci da ya ƙara ɓoye sirrin kyawun nata duk da dai kan babu alamar dauɗa ko wani abu a tare da ita komai nata na nan kawai dai ƙauyanci shine ya ɓoye sirrin kyau tun da dai ba za a yi abin da za a ga kyawun ba. Amina wato Kabo ya ce ga Malam Jibrin marigayi mai almajirai da matarsa Rabi wato Inno. Tun Amina na karama Allah ya ma mahaifinta rasuwa su biyu iyayenta suka haifa ita da ɗan uwanta Muniru. Aisha irin yaran nan ne masu tsananin son karatun boko hakan ya sa ta sanya wa ranta son karatu sosai duk da bata, bata makaranta amma haka take sanya uniform da ke da ta sanya wa kanta tana zuwa tun ana koranta saboda iyayenta ba za su so su eh, ta dinga zuwa ba ba sa so sun sa ta har malam suka dinga ba shi haƙuri ma akan ya haƙuri abun kama da makarantar ƙauye ta ci gaba ma da zuwa ba tare da an yi magana ba tunda da yakan an yi an yi ma a sanya ta an ƙin Suleiman shine kaɗai saurayin Kabo wato Amina. Suleiman na da tsananin son Amina fiye da tunanin mai tunani. da farko amina ba ta sauraron sa don ita kwata-kwata soyayya ba ta ma gabanta kowa ya zo za ta ce a'a ita kan ba ta son shi sawo'inta duk an aurar da su sosai ake zagin inno a rugansu akan ki aurar da ita ta batta tana yawo suleiman yaro ne mai hankali kowa ya shaida kan shi yasa ma lokacin da amina ta soma sauraron sa sosai inno ta ji daɗin abun kasancewar kowa ya san cewa yaron mutumin kirki ne kuma yaro ne na tsatse Suleiman ɗan makaranta ne yana karatunsa a birni na gaba da sakandare abin da ya sa Amina ke da ke son shi kenan. Kullum suka haɗu sai hirar makaranta take mishi da ya koya mata kaza ya koya mata wannan ya koya mata yadda ake a abun nan. a hakan ya samu shiga a wajenta har sai da masu kaso soyayya, kowa a ƙauyen ya sani ta dalilin amina suleiman ke komawa rugansu duk sati ko juma'a zai zo da yamma sai kuma ranar lahadi ya koma da yamma inna kullum matsawa Amina take akan zancen Suleiman ya turo amma duk lokacin da ta kawo masa zancen sai ya ce ta yi haƙuri ya kammala karatu in ya samu aiki sai su yi aure in bai samu ba kuma ya dawo ƙauyensu ya ci gaba ma da kiwo kamar yadda ya taso a cikin ta wannan shekarar ya kammala karatunsa ya muniru da kansa ya je ya samu kawunsa suka je wajen iyayen muniru akan aurensa da amina amma suleiman ya ce su yi haƙuri zai tafi nysc a ƙasar inyamurai a bar zancen auren sai ya dawo insha Allah za a yi komai a gama sai ya ci gaba da zamansa a gida ba don ran inno ya so ba ta haƙura ta a takaice dai yanzu amina na roga su suleiman yanzu amina tana rogan su suleiman na ƙasar inyamurai ban gane me nake faɗa ba barin ƙara dubawa da kyau tukun ba don ran inno ya so ba ka takura a takaice dai yanzu amina tana rogan su tana rogon su Suleiman na ƙasar Inyamurai. Kai, abin da aka rubuta kenan, ni dai ban gane ba. Bayan Kabo ta fito wanka daidai lokacin Muniru ya shigo gidan da buhun masara a bayan wuyansa, da kyar da kyar da yake da biya da sauri inno ta miƙe tsaye ta ma gyara zanin zaninta. Tana magana, haba haba Muniru ya za ka ɗauko masara haka akan kanka ba za nemi am amalanke ba. Sauke masaran yayi yana ba ta amsa da fulatanci. Inno, inno am har sai mu ai dinka ma mi ronda To, fassarar dai shine a ina zai samu abalanke gwara ma ya ɗauka. Da murna ya zaro kuɗin aljihunsa wanda akalla zai kai dubu goma ya nuna mata yana cewa a can aka ba su wani mai kuɗi ne ma ya zo ƙauyen nasu da sauri innon ta saka hannuwa ta bisge kuɗin tana kirgawa tana washe baki tare da ɗaukar naira dubu ta miƙa wa muniru tana tana tsaki sauran a ta sanya sauran a bakin zaninta girgiza kai kawai amina ta yi ta shiga ɗaki tana mamakin irin son kuɗi na inno yanzu wannan gabjejin saurayin za ta karbi kuɗi hannun shi da ma bashi dubu ɗaya bayan sallar la'asar sai ga kawu shehu ya zo gidansu su kabo bata ma san ma me ta tattauna me ake tattaunawa da inna ba ko in ce inno ba ta dai ga inno sai faraha take tana nan da nan da ita ita dai amina bata tambaya ba yaro ne ya shigo gidan ko sallama babu ya suma. karaɗe gidan yana cewa wai ana sallama da kaba a waje da murna amina da ke daki ta fito tare da zare gilanta da ke saman zana ta yafa a zatunta suleiman ne ya zo hutu don ma ya ce mata ma wata uku zai yi zai zo su huta kuma ga shi ma an cinye wata biyu ma bai zo ba ino da ke tsaye a bakin madafa da sauri ta kwala mata kira ganin ma za ta fita kofar gida dawa amina ta yi cikin kunya don ma wallahi ba ta zati in nuna waje ba sun koyar da kai kasa ta yi ita kan ma ino cewa ta yi akwai wani turare da munirun ya je birni ya saya min Tafi ma wata na ɓoye ta ki je ki ɗauka a jikin kwalba ki fesa a jikinki ki shafa ki shafa ma kafanki nan ma basilin da mamaki kabu ke kallanta tunda take inno bata taba sa ta ta fesa turare ba sai yau amma bata ce mata komai ba ta shiga ta ɗau turare ta shafa mulkawa kafar ta mai da sauri ta fito tana leƙal tana daga labule ganin inno ta shiga banɗaki da sauri ta fita ta nufi kofar gidan tsaye yake a jikin zanen kofar gida ya jingine da bishiyar eh, da ke manne da zanen Tunda ta fito yake binta da kallo ganinsa sai kalle kalle take hada ido kawai suka yi ta kau da fuska tana ci gaba da dube dube kamar tana neman wani abu cikin taushin murya yayi taushin muryar sai mata sallama amsawa ta yi sama sama tana ci gaba da abun da take gimbiya aminatu kabo ni ne bakon da kike nema ai ni na tura a kira ki wani irin juyowa ta a kaikaice tana ƙara kallon mutumin wanda a haife dai ya yi majika da ita wai shine wanda ya tura a kira ta to ko ko ta yi masa laifi ne ita dai ba sanin sa ma ta yi ba ma bare ma ko ma ta ma san shi ma to ai a sanin ta dai ba za ta iya tuna ina ta san shi ba to ko ta masa wani laifin ne kai ina to ai ko ta masa wani laifi ma to ko kuma ta masa kama da yar aike ne akan a kira ya aike ta ne tsayawa ta yi daga nesa tana kallonsa da mamaki sai kuma ta durkusa har ƙasa ta so gaida shi kaka ina wuni dan murmushi yayi yace to ta so mana aminatu mun wuni lafiya tasowa ta yi tana tambayarsa da lafiya yake kiranta babu ɗaɗɗar ko jin kunya a nan take bayyana mata soyayyarsa da kuma ma niyyarsa na aurenta wani irin harara amina ta maka masa sannan ta ce yanzu kai banda ma rashin tsoron Allah bawan Allah daga kai kawai ka zo kawai garin mu ma daga ka zo garin ka mana kyauta sai kuma ma ka so ma bin yara gida ko ko ko ko kunya ma baka ji ka dube ka fa tsofai tsofai da kai ka zo ka ce wai kana son yarinya kamata amma dai wallahi an ji kunya girma dai ya fadi ni ko yanzu ma me zan yi da kai gare mu duk furfura kalla ka fiskan ka dan Allah to wallahi bari ka je tun bayan tun tun ma ban nuna maka mahali na ba ka kwashi kafafuwan ka bar mana kofar gida ni ni ka bar ma wannan magana duba fa dan Allah fi sabilillahi fa ji mutumin nan ba. sosai alhassan yayi mamakin yadda amina ke zuba masa tsiwa amma a maimakon ya ji dar a kansa don son da yake mata ma sai ma ya ji ma ya karu so sai yake jin son amina a ransa ba na wasa ba shi karan kansa ya san ya zo neman aure ne a inda bai dace da shi ba yarinya kankanuwa kamar wannan ya san dai abun kunya ne ma zai jawo kansa da yaransa da matansa amma ya zai shi so ai haɗin rabbi ne lokaci da yake shiga amma fitarsa kan sai a hankali yadda take jin yarin yadda yake ji kab duniya banda iyayensa da suka mutu babu wanda zai hana shi auren yarinyar nan sai wani ikon Allah babu ruwan sama da abun kunya tunda dai addini ba shi ya haramta ba tsaki mai karfi aminan ta sake ta juya fu ta koma cikin gidan nasu ranar haka ta kwana ko abincin da nema bata ci ba washe gari da safe ta tafi makaranta tana dawa ta dauki tallan nononta da yamma bayan ta dawo daga talla ta nufi gida tun daga nesa ta hangi mutum zaune a kofar gidansu abun mamaki ba kowa bane sai mutumin jiya yi ta kamar ma bata gan shi ba ta zo za ta wuce da sauri ya miƙe bi bayanta yana mata magana ganin ma tana shirin shiga gida haba min haba hawa aminatu haba aminatuwa ba ki ganni tse ba ne tun fa karfe sha biyu na rana nake zaune anan. bayan na zo aka ce min makin tafi talla nake zaune ina jiran ki amma shine ma zaki ganni ki wuce dan dakatawa kawai ta yi sai ya gama maganarsa kafin nan ta ce wallahi tsoho ka rabu da ni ko baka ji me na ce maka bane Wai, naji ji, mana, amma ni ba zan iya hakura da ke ba gaskiya. Sosai Amina ta ci masa mutunci, iya cin mutunci kafin nan ta bar shi tsaye a wajen ta shiga cikin gida. Inno da ke laɓe tana jin duk irin cin mutunci da Amina ke masa, tana shiga ɗakin ino ta bi ta da sharɓeɓen ɗanyen kara. Duka ta rufe Amina da shi tana cewa ke har kin ma isa ki min ma bakin ciki in kika kora min wannan wa zai zo gobe ya aure ki. ko so kike ki ta jaza min magana a gari to wallahi bari ki ji ko Sulaiman ne ya dawo ba zai ma hana a fasa auren ki da wannan alhajin ba yar banza hutu ya zo mana zaki min wani bakin ciki tunda mahaifinku ya rasu nake jigile da gida yanzu da Allah ya amshi addu'ata da na dade ina yi shine zaki min hasada da gudu-gudu Muniru da ke ɗakinsa ya shigo ya zo kwace ta ganin irin dukan da innon ke ma Amina kamar ma za ta yanka ta ga Amina da taurin rai ko ana dukan ta ma ba za ta gudu ba kuma wallahi tallahi in abu na magana ne sai ta yi magana in kuma ba na magana ba ne haka za ta yi shiru ko kashe ta za a yi ba za ta gota ba fisgo ta yi da sauri ya shigar da ita ɗakinsa ganin inno son karyo wani sabon bulalan rufe kofar bukkan nashi yayi zama amina tai tana kuka sai rarrashin ta munirun ke yi yana bata baki shi dai bai ce mata komai ba akan alhaji. ya dai nuna mata ta yi shiru kuma ta yakuri insha Allah komai zai daidaita sai wanda take so za ta aura insha Allah zai tsaya mata jin hakan yasa sa ta dan ji sanyi a cikin ranta sai da mata zazzabi ya rufe ta ainihin kwanciya ta a katifar yayin nata shi kan fita yayi ya ɗauko mata jikakken maganin su da ke gindin randa ya tsiyaya mata a kwanon sha ya kawo mata kin sha ta idan ita kan ba ta ƙaunar jikakken magani sam ta ma fi buƙatan da ta ɗan siya maganinta a birni na ɓallewa a cikin wani abu wasa wasa abu ya zama gaske tun amina na ɗaukan abun a shirme abu ya fara girma sosai alhaji ke surfa mata naci babu ranar da baya zuwa ko ko karyawa ma ba ta yi wani lokacin za ta karya ta damuwansa ciwo take yin karyansa sai in ta sa ta a gaba har sai ma ta fita in ta fita babu abin da ke haɗa ta da shi sai cin mutunci sosai take masa rashin kunya shi kama bai karya ba baya karaya akan al'amarinta muniru baya son auren saboda har ga Allah ya san ba a ma yar uwar tasa adalci ba ya tinkari inno da maganar amma ta rantsa ido ta ce aure sai an yi abun ka da magana a ruga lokaci daya zance ya kara karaɗe gari Amina ta samu Alhaji zai aure ta ba za a ba wa Suleiman ba sosai iyayen Suleiman suka soma gaba da gidansu Amina Allah sarki Amina kan ma hankalinta ya tafi na ya fi na kowa tashi a garin bata san ma ya za ta yi ba gashi Suleiman din baya nan ballantana a san wace wainar za a toya a bangaren gidan minista su ma sun sha mamaki da suka ji an baiwa Alhaji Alhassan mata a zaton su ma babba ce ta tsufa kamar addayya amma duk da haka addayya ta nuna kin amincewarta akan me zai karo mata amarya bayan ma sai da masu karga da masu ka tsufa da 'ya'ya da jikoki wannan ai abin kunya ne amma me runtsa ido ya ce ya ji ya gani 'ya'yansa ga baki ɗayansu sun nuna ba sa ƙaunar aure amma ya ƙi hakura don dan uwansa sai da ya bashi shawaran hakura ganin gidan nasu yana so rikicewa amma ya ce babu mai hana shi auren amina tun da ya kalle ta yana so to babu wanda ya isa ya hana zancen aure ya kan kama kaya na alfarma minista ya yi ma amina wanda yasa sa 'yan ƙauyensu suka rinka cece ku ce akan inno za ta sai da amina saboda tsabar son kuɗi irin nata amma inno ta toshe kunnenta ta musu kunnen uwar shegu saura sati ɗaya biki duk wanda ya ga amina sai ya tausaya mata ta rame ta zabge ta yi kuka ta yi kuka ta fawwala ma Allah lamuranta amma fa ba wai ta hakura bane sosai take jin wani irin tsanar alhaji a ranta tare da kudurta irin abubuwan da za ta shuka masa in yayi gangancin aurenta tirka shi ana ganin wani cikin wani hali Suleiman ya faɗo a cikin rugansu ya zo ya tarar da wannan mummunan labari sosai ya birkice kamar ma taɓaɓɓe da kansa ya shiga har cikin gidansu Amina ya zo ya dafa kafadar Inno yana roƙonta akan kada su raba shi da Amina amma Inno ta ce aikin gama ya riga ya gama wajen kawo Shehu ya je amma ina babu alamar nasara don ma ba karamin kuɗi Alhaji ke sakar wa Inno ba ya so ya rusa gidansu Amina kafin aure ya musu na zamani amma Inno ta ce ba ta ce a bata kuɗin kawai abin magana dai baya kaɗan a ƙauye har jikokinsu ma sai gori ake yi. Suleiman tun da ya dawo yake bin kowane hanyoyi don ganin ma ya haɗu da Amina, amma ino ta datse Amina ko nan da can ba ta fita, ta kasa ta tsare, Suleiman bai samu ganawa da Amina ba sai a daren da za a ɗaura mata aure. Misalin karfe sha biyu na dare ta farka don da rana ƙanwar Suleiman ta zo ta sanar da ita akan yayanta zai jira ta a sauro. da daddare ta fito zai magana da ita asiri kar ta faɗa wa kowa tun karfe tara na dare take son fita tana tsoro gudun kada wasu su ganta ko inno ta farka ma kama ta za ta fita tafiya take hankali cikin duhu gudun ma kada a jiyo ta ko a jiyo kafarta kofar gidansu ta nufa a hankali ta ji muryar mutum a bayanta da sauri ta juya haɗe da kwala ihu da sauri suleiman ɗin ya ce ni ne amina karki kuwa karki kuwa a jiyo mu jikinta ne ya daina bari a nan suka zauna suka so tattaunawa suna muhawara don suleiman cewa ya ita ta ta tashi su gudu daga rugan su je su yi aure a can inda yake nysc nashi ita kuma ta ce ba za ta ja wa iyayenta abin kunya ba akan me za ta bi shi su je su yi aure su shiga duniya ita ba ta yadda ba amsa da ta bashi shi ya kuntata masa rai a nan faɗa ya barke a tsakankanin su sosai Suleiman ya gaggasa mata magana akan ita ma tana son auren Alhaji shi yasa ma ta faɗi haka ashe ma ba soyayyar gaskiya take masa ba ta ga mai kuɗi za ta tafi za ta je birni To komawa cikin gida yi tana koka ta shiga ɗakinta ta kulle wani irin zafi take ji a ranta har addu'a take Allah ya ɗauki ranta kafin ma gobe ta huta kar ta ga wannan rana da za a ce an ɗaura mata aure da tsohon nan wallahi ita kan ranar da ta fuskanci kanta tana auren tsohon nan Shi shikenan ta tabbatar wannan rana ta ta ƙare a duniya. za mu dakata a nan wurin sai mun haɗa littafi na gaba don jin da za ta kasance.